A cewar shugaban hukumar zaɓe na ƙasa reshin jihar Benue, Nintawa Yelwada, sun shirya batun sa hannun ne don nuna kulawa na 'yan takara, jami'unsu da kuma magoyan bayan su muhimmancin zaman lafiya a zaɓe mai zuwa. Yelwada ya ce, sa hannun ya shafi zaman lafiya kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Da ƙarin cewa, ba sa son rikicin da ya faru a zaɓe na 2015 ya sake faruwa. In 2015, three sake faruwa due to violence, one in, in Logo, one in Kasnala, one in Konshisha. sabon kwamishinan 'yan sanda reshin jihar benue omolulu bishi ya tabbatar wa jama'a da cikakkiyar tsaro amma ya yi kashedi da cewa hukuma ba za ta bata lokaci wajen hukuntar da masu tada saune tsaye ba kafin zabe lokacin zabe da kuma bayan zabe to make sure that have security, have peace. A jawabinsa a matsayinsa na jagaban tsaro a jihar, gwamna Samuel otom ya yi kira ga dukan 'yan takara da su gudanar da ayyukansu cikin zaman lafiya. Masu takara na gwamna sun sa hannun ne tare da ciyamomin jami'unsu. Daga makudi, Nami Ishaku Bugo,